وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم نوى aka rubuta an gan shi ne hmm? ko a kalanda mai aka rubuta ban duba ba yau eh to a kalanda mu ko jama abin da nake shirya in ji kenan Ta sai mu ce ɗaya ga wata idan aka saba da mu sarkin musulmi ya saba muka ja ya ja sai mu saka masa ya wannan shi ne amsa mai kyau Allah ya saka da alheri ta yau ɗaya daidai da kalandan mu ga watan sha ɗaya wannan ittifaƙi zulƙada sha biyu kai ya je sha biyu kai sha biyu subhanallahi hmm? wannan shi ne ba aikin haji kwanukan zazzaga kai na gafala ba zan ce mun gafala ba ta ana khas ta gafala yau daya ga watan sha biyu watan zulhajji hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya yi mana dace da muwafaƙar duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Kenan da wuya mu sake, za mu sake karatu ɗaya kenan. To za mu tashi a cikin atal mu mufassala shafi ɗari da sittin da ɗaya matashiya al-ismailiyya والمباركية والقرامطة والبطاء والباطنية وعليكم السلام قال ده خمسين ده بقوي أي طيب، خمسين ده بقوي نبي لا نبي دك قصوا منهم ittala ba'dul qawmi ala khiyanatihi shi shugaban kenan mutanen sun gano yaudararsa wa kadhibihi fa'aradu anhu saboda ka suka watsar da shi kai wa tambayar iyaka sai a ji daɗi maka bayani a ba fa zan yi da yawa ba ka sani me ya tsaya daga nan eh kai magana ce daban-daban wancan daban wannan daban qila innahu taba an ce ya tuba to taban dai baka sani ba wanta halla mazhabar eh, safariya ya koma tarikan safariya bisa ma ɗariƙa ce a safariya akwai safariya ba safariya a shiya ka haddace ƙungiyoyi koyo sai da nayi magana ka wa'annan kungiyoyi na shi'a yana da kyau rike su kuma ba za ka rike ba sai da fa'ida fa'idan rike su kusan za ka ga irin su ne suke dawa su fa'i dan bambancin su kaɗan ne idan ka rike shi a kungiyoyin shi'a ka rage aiki wa kanka idan aka zo kan kungiyoyin sufaye za ka ga mukamansu salo iri ɗaya ne ƙarairayensu sauransa ɗaya menene ɗinsu irinsu ɗaya kaga an rage aiki akwai safiriya na su suna da safariya in kuma safariya jancin ne ya dai bar almuhimmu ƙungiyarsa ya koma safariya wannan kuma ya rage na kaga jaka nemo safariya ko yawwa ni yanzu ban ce maka ga ita ba na'am hmm? رب العالمين يا شيء الحمد لله ƙungiyoyin nan za ka ga kusan su ne suke dawo suke lallaunuwa da shi'a da shi'a da sufaye kamar ɗanwa ne da ɗan ƙari suna tafiya jamban bi jambin suna aiki kafaɗa da kafaɗa illa iyakaci idan suka ta sai su kaure da faɗa tunda in aka amma ka koro su wuri ɗaya za su don in ka biyo ɗan shi'a ba inda zai je masallacin sufayi in ka matsa wa sufi ba inda zai je sai koma su cikin shi'a in ana matsatsi a gari sai kaga an sako hoton shugaban shi'a hoton shugaban sufayi hatta da yake ƙungiyoyin sufayen daban-daban daban-daban da su za ka ga kowanne ƙungiya daga cikin sufaye an sa hoton su haka suke jera su yi zanga-zanga a ah, wannan zanga-zanga su waye a ciki kaga ga wannan kaga ga wannan kai dama yan tagwaye ne yan tagwaye ko yan tagwaye mhm, sun yi ta kar ciki ba ma kula da su sanin asali ne dai ka gane muhammadu sanin asali ya kai kare ci alli sanin asali haba da kare sun suna alli ya ɗauki saboda kare na cin ƙashi to alli ko ƙashi ne tare suke tafiya can ciki ba su da bambanci mi'a fil mi'a asalin illa iyakaci bambancin su wa'annan su ƴan zahiriya ne, shi'a, wa'ancan kuwa ƴan batiniya ne sunan su ma kenan, a ƙarƙashin ƙasa suka aiki. Duk garin da suka shigo sai su bayyana su sunna suke bi, mazhabar da tafi ƙarfi sai su bi ta, ai kaga duk inda wani sufi ya taso da Afirka ne zai ce maka shi ba malike ne. To haka. To dai yawan zo muna al’isma’iliya eh, akwai labari a gaba yanzu kawai abin da ake nema sunayen da wani abu kaɗan daga fassarar asalin sunan tarihinsa don in ka tafi ka bashi sai ka yi nadama daga baya. Ga galiba ne mu kawai abin da muke so mu ji sunayen mu ji katobaran da suke mu ji barnan da suke mu ji wane ne to idan ka ji wannan ba tushe an yi ba a yi ba. ba ka gani ko mutum ake ba da tarihinsa za a ce maka ah, mauliduhu wa nasabuhu hmm? ko yanzu misalin a wayan nan in za ka yi rijista mai ake nema mahaifuwanka da nasabarka ko ne sunanka wace kabila ce kai da nemi nasabarka suna kabila ko gari shi kenan kana sai gari idan kabilun da suka shahara da za a jefa ka kawai cikin kabilan gari to haka to in za a yi tarihin ya ba ɗauko daga tushe sai ka san suna haihuwa ko kuma ‘yan ƙungiya ce yadda aka yi ta kafu inda kila da za ka zo irin dalilin ƙullan salafanci a cikin izala da ya kamata za ku iya fitar asali tarihin yadda abin ya bayyana in dai ka kalli dama salafa duk inda salafa suke wuya na yin wuya za su haɗe in kuma suka haɗe suka yi haka suka kace uwar mu izala ce ba yadda za ku yaki ce mu in kuma kuna da wasu wanda suka fi mu sai ku faɗi ce a'a ana haɗuwa suka zama isu isu to da haka kuma abin yana nema ƙarshe ana ba ta kashi ta ƙafa irin wani mummunan ba ta kashi Tun da abu mai sauƙi ne wanda ke je a kama wannan bugu ne wancan ma yake a kama shi shi janyo kaza shi janyo kaza ka gan shi ɗin nan fa kaza ne har suna iya miƙa ka inda za a kashe ka amma rikici na ta fashe namu ne namu ne namu ne namu ne Ismailiyya sai wal mubarakiyya sai wal qaramita sai wal batiniyya to al ismailiyya asalin dai hum yasuquna al imamata ila jafar suna kora shugabancinsu zuwa ga jafar wa man ba'dahu ila waladihi Isma'il wabtaraqu suka rabu firkatan firqatan muntaziratul li Isma'il ibn Ja'far daya kungiyar Najiran zuwan ko dawowan Isma'ila kaga duk da cikin su ba su rabuwa da dawowa dinnan dawowa dinnan wai ko da su yi kanan bata yawa ba ko ko ne yawwa tunda sautin in yi hargitsi sai dai mutum ba ji yake ba don akwai wanda zai zaman sa kawai ba shi kaman zaman dole ne ya dai zama shi ba wai yana jin abin da ke ce karatu ba magani ne ba in ba ka san ji tabi abunka har ga Allah baka da laifi baka da laifi kai dai ba za ka samu mai sallah yanda kake so ba amma kana ya tafi abunka Ismail bin Ja'far ko wa qalu suka ce innahu lam yamut waye sai walakinahu azhara mautahu ya bayyana mutuwansa ne taqiyatan min khulafa saboda koyi kansa daga halifofin banu abanu abbas sun tufo shi a gaba sai ya mace shi eh wani dabba nake mutuwa in tarko jira mata kata abin abin ne ku ya mace dangana ashe tarko ike har ya kumbura وقد اتفق أصحاب التواريخ malaman tarihi sun haɗu a ala mauti Ismaila fi hayati abihi amma ƙungiyoyin suka tafi a bai mutu ba bayyana mutuwa ya mutuwa ƙarya yayi a'a babba ne ba a ce ya yi ƙarya lafiyaran fa ya yi in ji yaren wasu bai mutu ba lafiyawa ya yi wa firqatun qalat ɗaya ƙungiyar kuma ta ce inna jafar bin muhammad ja'alaha li isma'ila ibnuhu ja'alaha ya sanya ta ga isma'ilu ɗansa eh, duna sa'iri waladihi falamma mata Isma'ilu to Isma'ilu ya mutu ina raye fi hayati abihi to yaya halifanci sarat fi ibnihi sai ta bi ɗansa ɗan Isma'ilu aka mi aka cire ta daga uban tunda ya mutu aka ba wa ɗan mai suna Muhammadu bin Isma'il sun صارت fi waladihi min ba'dihi wa ha'ula'i humul mubarakiyya kaga Isma'iliya ta bayyana ga al-mubarakiyya ataba rajulin su mabiya wani mutum ne yuqalu lahu al-mubarak wa kad zakara ashabul ansabi malaman nasaba masana wane dan wajen wane ne sun faɗi fi kutubihim Anna Muhammad محمد Isma'il إسماعيل Jafar mata wa ولم يعقب shi kuma ya mutu bai baɗa ba. To shi ma ina za a je sai dai a ce ya dawo. Kai, wannan sa ko ta gaske ce? Da shi Ya taso daga wata jiha ya kuma, to ‘yan jiha ne duka ko ina kamar wa firqatun qalat ɗaya ƙungiyar ita kuma ta ce inna Ja'far bin Muhammad nassa ala imamati ibni ibni ibnihi wanda aka ce bai aihun nan ba Muhammad bin Isma'il wa za'amu anna Muhammad bin Isma'il hayyun shi Muhammadu yana raye zaka ji duk irin waɗannan maganganu yana zuwa wurin sufaye zaka same su kalma da kalma hayyun ilal yaumi lam yamut hatta al-yawma alladhina takallamu fihi la yamutu fihi hatta yamlika al kai mutane da yawa sun mutu suna jin haushin mulkin nan to kenan kaman ka ce yawan neman mulkin nan mulkin nan kusan ra'ayi ne na shi'a A kaga duk inda aka taro an sa shugaba an sa sakatare wannan shine mai kaza amiru والي لا يموت حتى يملك الأرض وأنه وهو المهدي الذي تقدمت البشارة به وهؤلاء سوء النمتن هم القرابطة أتباء حمدان قرمر ثم أقوي مغانا أكنسو تنزوه ويقال لهم السبعية ko me yasa aka ce musu saba'iyya maimakon nan gaba ka ce su waye saba'iyya menene labari saba'i an gaya maka tun dauri Ke shi isa karatu na ba ana yin sa ka koma ka sake bin sa anna adada a'immatihim su sab'atu lidhalika subbu sab'iyya ولأن eh, yake tadabiril alamin? لأن تدابير العالم السفلي منوطة عنده قرامد النيكو su wa'annan ƙarami da saba'awan cikin su sune masu cewa gudanar da duniya na hannunsu tadabir al'alami as-sufuli manutatun indahum bil kawakib as-sab'a to wa'annan saurari na sama guda bakwai sun za su faɗi sunayensu wanda masu abanto su ne suke tafiyar da duniya suke yin ruwa sukan sa in an aihu rana kaza a arziki rana kaza ya tsiyaci rana kaza kaza rana kaza kaza wa kadin tashara amrahum lamarin su ya watsu fil magaribi na afirka tun da afirka ba su iya ɗaukan abubuwa hmm. kul da yake? Eh, me yake abubakar? Eh, ita ce ta rabu, baka je Ismaila ba ta zama mubaraka, a cikin mubarakan kuma aka fitar da duk wannan ƙungiyar suna da dangantaka da juna. Illa a ce wane ya fito ya shiga cikinta ya tsaga ta, wa ta shara amruhum fil magharibi والقاهرة في المئة الرابعة mutane sun dade a shekara ɗari hudu, ƙarni hudu. Wa zahara fihim azzanadiqa suwa faramita musamman an samu zindiƙai cikinsu. Sai nan gaban aka faɗi aikinsu sai ku fara tsine-tsine. ko kuma to inda aka ɗebo su sunan kawai ake so zindiki in ka ji an ce zindiki da daman su suna fitowa ne suna cewa sun yadda da Allah amma a zuciyarsu suna gaba da Allah da annabin Allah a fili suka fito suna yaƙa musulunci ko da yake a goyi farko wa zahara fihim min az-zandaqati wal ilhadi malami ya ahad misalhu a duniya ba san irinsa ba to da za ka bi ka riƙe wa'annan da kyau sai ka samu ƙungiya mai kama da su a cikin sufayi misalhu la fil gulati wala fi gairihi. ina jin eh, kamar yadda muka karanta a nuniya ne shi kansa ibnu sina yana cikin karamitawa kaga ai ba abun mamaki ne ba a ina muka yi karatun karamitawa a wannan satin inda suka abun nan tsakanin in madina in ma karatun mata na mata ne ku? na mata ba a yi ma fassara ba sau da haka wala da eh, wa minhum man qala cikin su akwai mai ce innal imamata ba'da muhammad ibn isma'ila fil masturina na cikin ɓoyayyo wato sai mutum ya je ya ce a ce ya haifi ɗan ba a gaba ɗan ba ba menene ya gudu ya ɓoye saboda makiya min waladihi allazina kanu yasiruna fil biladi sirra suna yawo ƙasa ƙasa Wai wa yadhhiruna du'ata jaharan zahiri na sannan na bayyane. alqa'imina min ba'dihi so ma haka ko wanda suka bayyana ko ana kalmahdi kalmahdi billahi kalmuhdi billahi dai wal qa'imu bi amrillah wannan sun yi mulki har sun rike asalari wa auladihi nassan ba'da nassin ala imamin ba'da imamin wa ha'ula'i humul ka gani na kake da mu tafi khamisu ga su dusu ne a wuri ɗaya ake ta abun nan amma za ka ga ai ƙasa ƙasa ne nan zai tabbatar maka lallai duniyan nan an daɗe ana artabu addini to da wannan shekara dubu ɗayan da aka yi an yi artabu a cikin ta kala-kala la jadida fil islam duk abin da ka ga bayyana in ka kallo baya da kyau za ka ga an yi irinsa maimai ake kamar yanzu ne ka ce maka kana neman littafin da ka kirkiro sunan littafin da bayi irinsa ba har ko za ka wahala ka kaddara ka kaddara in ka je laburare ka bi layi kawai za ka ga irin wannan littafin kalma da kalma to sai dai kila eh, in ka tashi kai masa wayo ka sa masa ɓalli hausa balli larabci Eh, ka rubuta masa littafin ibadat to kuma za ka sha naƙali maimakon ka ce kitabul ibadati to ƙarshen ta sai ka samu mai kama da irin wannan sai ka ce littafin bauta a ah, to ai kuma duk hausa ne kitabul to me bauta kitabul biyayya eh a ah, bauta ita ce biyayya bauta ita ce biyayya al'ibada shine da'a sai ta ce bauta da'a ga Allah kankantar da kai saddaka ita ce biyayya ta sauta da littafi ne dai tsaro duk wata biyayya ga Allah to kuma zai zama daban da wuya ba za a karba ba duniya kuma ba ta karbe shi ba in hausa za ka yi kai hausa larabci larabci to haka wata ƙungiya ka ce za ka sassaƙa wata ƙungiya ka yi abin nan to malam an riga ka allazina zahiruhum ar wanda zahirinsu watsar da addini kawai arrafdu ne ma'ana rafadanci ne wa batinuhum al-kufr wai nasu abin yayi yawa zahiri ma ba mai kyau ba balle ne. wa min ha'ula'i banu ubaid bin maimun al-qadda kila ba mu tarihinsa ba ma masu karanta littattafan tarihi kun karanta shi a sanawiyat banu ubay banu maimun al-qadda alladhina aqamu ad-dawla wanda suka kafa gwamnatin al-fatimiyya bi misra wada'u suka yi da'awan annahum min waladi Muhammadu bin Isma'il bin Ja'far walan yakunu min auladihi tarihi kuma ya nuna ba sa ciki ba su kasance ba daga cikin 'ya'yan shi bal kana jadduhum yahudiyyan wannan gwamnatin da aka fa kakansu ba yahude ne rabibiyan ko rabibiyan li kuma renon majusawa ba ne can inda aka haifo shi, sai ya dawo ƙasan Irana ko Farisa, sannan kuma eh, Farisa ba suka masu bautan wuta suka horar da shi. Ya haɗa sharrani wa azharu at-tashayyu'a. To wannan dai an gama wannan ƙungiyoyi tarihinsu duk lokacin da aka ce maka Isma'iliya, wal Mubarakiyya والقرامدة والباطنية تو كيف بابا هو شيء نبهي سا كوكو بكسان تبي أن سوا أكو إذا عند سك يبوي يو بأسان سوا يا ده بكسان ده نيبا يا روني كي mutum ya sai nono mai yawa ya kwarar da shi kasa sadaka ta ga mutane boye barista haro ne ba da za ka yi da shi zai duka bai shi kawai nono za a kira mai nono ce zuba bin nono kaba kaba ka ya na haba kin bai tsada a ƙara a ƙara ta haba laji a ina abu na ke to shi ke sai kwarar da shi a ƙasa Yan ba mu ta sadaka ce ga mutanen boye suna na ƙoƙoyi ina bai fito An yanzu dai ka hakuri ne ka jangwale ka ne kawai samu naka wanda ma samu naka shuru kawai yi shi ya fi masa alheri amma duk wanda ya rayu da tsofaffi ya san ana sayan ko a sai waina to waina dai ban taɓa amma nono na gani ya fa kirga ai mallai ya wuce shirka ma shashanci ne shashanci ne tsafi tsafi shashanci shashanci bori bori da ko wasu waliyan Allah suna yawo ta ko wasu aljanu suna yawo ba abin da babu bori bori tsafi tsafi shashan shi shashan shi duk kaɗa ma ba addini a ciki wa firqatun wasu jama'a qalat suka ce inna Ja'far ko bayana dawo eh an ga masu ma gaba daya hmm. yanzu na koma ne yanzu misalin kaga a wannan labari sai a ce ga labari ga tambayoyi ka amsa aka a ce maka mahiyal ismailiyya ko kuma arifil shirakil atiya al ismailiya al mubarakiyya al qaramida al batiniyya a bakka da littafin mu Muhammadu sai ka samu a ƙarshe kana yan minti talatin baka gama ba. Eh? Kafin mutum ya ware wa'yan nan ba, ka ga dole ka haɗa da larashin su kila ko ka ƙara da naka. Amma kuma ai sunansu na cikin nan bai kamata wanda kanta wannan ba zai iya ware su ba. Ko a ce maka mal farko bainal Ismailiyya wal Mubarakiyya. Farrik bainahuma. da baka je tambayar masturi na ba wal qaramiyatu wal batiniyya hal isma'iliyya wal babarakiyya wal qaramita wal batiniyya fi asal asalha wa asluha wahid kace eh kace namu akwai fa wanda aka ce kakanninsa bai yahudi ne a'a ya aka to sai baka me au na fahimtanka yanzu dai mun tafi alkayyaliyatu so kuma menene aikin su shin suna ne kaga in suna istilahi ne to ko ko suna ne mai asali sai mu karanta ahmad bunul kayyal to kenan suna ne shin wannan an ce masa kayyalu saboda aikin mudu alkailu wala tanqutul miqyala ولا تنقص المكيال أما توفونا نسباء فصرا أبشنا القيال وهو من دعاتي واحد من أهل البيت شيء إذا cikin masu da'awan wani daga cikin أهل البيت بعد جعفر بن محمد الصادق ولعله من الأئمة المستورين تو أبو بكر إيه بياني kaga yadda aka tawo da kasan kafa ai kasan akwai magana cewar shi ɗaya ne daga cikin masu da'awan masu kiran zuwa ga ahlul baiti kaga ayatul baitin kasan shi shi na shi bai ce ina kira a kare Husaini ba ba ina kira a zo a bi Aliyu ba ba ina kira a zo a bi Abbas ba a'a shi ɗaya ne mai kira daga cikin ahlul baiti mai kiran a yi baya a zo a bi ɗaya wani daga cikin alul baiti ba da jafar bin muhammad as-sadiq ka ce, la'allahu min al-a'immati al-masturina kila wannan yana daga cikin masturan da ake magana wanda abubakar bai sani ba ثم sarrafa da'awata da ya gama gina mutane a zo a bi wannan shugaba na ahlul baiti shi ne kaɗai zai karɓo mana haƙƙi a zo a yi masa mubaya ya karaɗe to tun da ahlul baiti ne asan mutane shanu ne duk wanda ya kira ka zuwa a bi zai gidan manzo Allah ai ka bi in ba ka tsaya kai nazari da kyau ba da ya gama tattara jama'a tsumma sarrafa da'wata ila nafsihi na zaune bai ga gari ba duk karatu nan ana yi sai ku ce kun gane amma ba ku gane ba za ku gane wanda suka gane dai sun gane wannan bawan Allah da ya zo kwanan nan daga kumu sai da ya zo min da wani yaro yana wannan malamai kokari ne ake to in ka ga yadda yake aiki haka yake yaran nan haka yake kaza yanzu shi na bawa principal din ma ce masha Allah To a wannan sai ga labari ya zo da ya haka, ya haka, da ya miƙe sai ya tafi da mutum ɗari shida daga makaranta. Makaranta ta mutu, in aka samu rabu. Duk ba ku san wannan ba za ku zo ku sani, ku kuna ganin ina ba za a yi muku haka ba. Eh? Ban ji ba? shi wa mai cewa abu abdulsalam ko a kuma je za ka gane insha Allah ko na mutu ka daga bayan na mutun ka tana ce da gane karatu karatun daga kauyen ko banza za ka ce Allah ya kiyaye ranan gane karatu eh ba shi kadai kai ma ba ka gane ba a ah, malam tsofan kan nan ya sa ka gane a yanzu ba a taɓa maka hannuwa ka ci ka tashi ba kai da hausa kawai ma zan abu na ɗinka hannuwa ka ci ka tashi an taɓa yi ma wasan yara hannuwa ka ci ka tashi idan aka yi aka yi abin ya kai ƙarshe in aka doddoki hannunka daga nan sai ya ce an tashi an tashi a sace ko ka samu karama ina an tashi in ma misalin baka yi baka kafa makaranta ba aka aka kwashe to kila amma ai ka taba kila kulla wani jari na kasuwanci aka watsa eh ani da to ai na son su kai sai dai ko baka gane ka amma wannan katin ka gane ayi a gama kaga kowa ina aiki bil haki ashe duk inda aka kowa ya sa kafa yayi zan inji eh, tsayawan tsayawan fada tsayawan yan kareti ya yi ne ina shiri kowa ya haka ai ba komai mu haɗa kanmu ai ba komai mu haɗa kanmu yana da kafa ba komai mu haɗa kanmu ba komai wata ina ga wani ya damƙa shi ma sai damƙa habba sai a watse sai a baka kana ina za ku je ku zo a haɗa kai ku je tsoron Allah a haɗa kai ina wannan ya yi gabas wannan ya yi wannan an barka da gurbi kuma kai ka kira su suka zuba jari to ballanta na makaranta ina ga tukin mota kai amma ina ma da ka zo ka zauna kaduna ka buɗe makaranta ko kuma ka shiga kayi makarantar yan kwamiti eh ke dole sana'a ma haka ai haɗaka to sai ka ga wannan hmm? a motoci a mota ma ana yi a haɗo a haɗo an tashi watsewa sai gani wanda baka yi tsammani ba shi zai fasa abin ya kwashe kila je buɗe garejinsa daban kuma ya riga ya kwashe jama'a to haka ɗalibai suke za ga ɗalibi mai ɗa'a mai biyayya in za ka sa kaure sai ya share don kada ka taka ƙayar. kada ka saka wani kwalba ima illa aka yi ma aka yi masa yana ta ce ai alhamdulillah yanzu makaranta ya samu sauki wani wuri ya tafi ba komai malam yaro nan da ya yi haka ya yi haka ya yi irin wani mahaukacin ballewa ya balle da mutum ɗari shida ya je ya kama haya da da da ne ce ai da ga ma ba ba komai yace ya cije ya hakura dai maganar da yake ji aka ji ma yanzu da sun kusa dawowa ai mutum ya balle je buɗe makaranta ka ce masa da na gudu yanzu tun da ka balle ka buɗe makaranta jama'a kuma mai san bin sa ya bi shi da ni da shi duk ɗaya ne gidan da ka kama ka gama biyan kuɗin haya a'a ban gama biyan kuɗin haya ba ko ga dubu ashirin ka haɗa ko kuma sauran ɗalibai na ba ku hutu makaranta ta wace nema kullum kulle ta za a ba ku maganin ko ba za ku gane ba in Allah ya neme ku da alheri kuna iya ganewa ta kulle ta kawai ta kuna duk wani mai dan gigiwa kada mutum ya zauna ma a makadin dinga cewa ya ce in bi shi ban bi shi wajen a na mai bi shi ba na neman jama'a ne zai zo ya cuce ka ne kawai kaga dai ni ban bi shi ba to me kake nufi da baka bi shi ba an fifita ka ko in haɗa kai da kai mu raba wannan da yake kai ma bi su watsa kam to me niyan dawowa shi can zai je ibada fom kyauta ya dinga zuwa ina bin gidan iyaye shi ga makaranta ta gaskiya yanzu ta faru ga mene ce don kyale shi ya je ya kafa ya gama fuffuka sakai kuma ka tashi sai ka ce to ni fa sai an biya kuɗin makaranta tukuna ma ni ban yadda da ku na cikin ba ko da ba za ku gudun ba ku zo ku sake mu baya sai mun sake maka mu baya sai kun sake mu mu baya to mun tafi mun tafi sai ce ku tafi dama na can ne wanda na naka za su duk abun da ka sa faɗa mana mun san ka da gaskiya duk abin da ka faɗe sai faɗa mata wayan nan su ne naka malam ba za a shekara ba sai ta watsa su. ba dai kana nan da ginin ka bari kudin hayan su kare in an biya na ɗaya an biya na biyu an biya na uku da waya aka yi na hudu za ta watsa. duk abun da ke na mugunta za ga Allah bai sa albarka kai mu kuma Allah bai sa masa albarka duk wanda ke zuciya akwai nau'in mugunta malam baya albarka kwata kwata baya albarka ya ishe ku haka menene abdul salam ko ya gane ko ba ya gane ba kan shi eh, eh yawa da eh, wannan da yake yi wannan magana da ya gama kafuwa sai kuma yake ne ne shugaban saboda haka na ni ifi cancanta saboda ina da kaza ina da kaza ai ni ma ahlul baiti ne tunda duk wanda ya tashi ya kare ahlul baiti ai shine ahlul baiti wayan can ba duk jabu ne yanzu ne ne halifa wadda al ta awwala farko yake shine imamun gaskiya ثم da أنه qa'imu saniyan sannan kuma yake shi aka turo shine alqaimu bi amri yanzu shine shugaban duniya gaba daya thumma qatalahu man intama ilaihi awwalan ala bid'atihi tilka thumma qatalahu man intama ilaihi wanda ya jingina gare shi din yasa aka kashe shi awwalan ala bid'atihi tilka shi ba ina dangana kansa zuwa ga wani wanda ba san shi ba to haka yanzu misali. aka gama eh, har aka yi juyin mulki eh, aka kafa gwamnatin taliban a lokacin kafin shugaba ne na yake ba wanda san da yake ko a ce ga inda mulla yake ai ƙarya ya yi irin wata ɓoyewa sai dai ba da umarni sai dai a ce oga ya ce kaza sai dai a ce oga ya ce kaza sai dai a ce oga ya ce kaza a in kaji ana cewa da ni ne shugaba wannan sakatare wannan mai watsa labari wannan mataimaki na wannan ba inda za ku a kwaɗance kuke eh? amma ka ji tsoron ƙungiyar da ba san shugabanta ba eh? Eh, to wanda bai a san shugabanta ba an buga kai ma a a'a ni ma yaron oga ne kai yanzu a cikin sa kai ne zaka ce ce ina a fi dai karɓar maka mu baya an kai masa ne yaron uga ne sai ce to waye uga ba gani masu masu wanda wai tukuna ku ga mana waye shugaban ku sai su ba wanda san shugaban su waye sa ku aikin da kuke yi ba sani ba sai da aka shi fa subhanallahi mu bar wannan haka ko alkayyaliya sai almusawiya akwai daga cikin ƙungiyoyin shi'a ƙungiyar musawiya hum yasuquna al-imamata ila Ja'far wa man ba'dahu ila waladi Musa al-mulaqab bil-Kadhib wa za'amu sun ɗauki anna Musa bin Ja'far hayyun shi ma lam yamut zaka je zai ba wani shugaba sai an ce maka ina nan rayi bai mutu ba shine wanda za ga muskilan nan nasu milla ce wahida wa annahu huwa al mahdiyul muntazir wa qalu innahu dakhala darur rashid ya shiga gidan halifa ya ɓoye da haka halifa ya sanda da sanin sa akwai shugaba a cikin gidan a ɓoye ta wanda lungo ike wanda lungo ike nan kuma amma dai yana ciki walam ya bin ha wa kada alimna imamatahu mun san shugabancinsa wa shakkakna fi mautihi Falana kuma bi fi mautihi illa bi yaqinin Tunda mun riga mun san shi mun san rayuwansa kuma ba a ga gawarsa ba ba ga inda yi ba don haka ina nan muna shakkan mutuwansa fala na kuma bi mauti illa bi yaqin al yaqin la yazulu bi shakk wa hadha sinf wa inna jama'a yud'auna al waqifa annahum waqafu ala musa بن ja'far ولم يجاوزوه الى غيره تندى انت بيموت با اي كاكبا داما نتاوني ويدعون ايضا المفضلية نسبة الى المفضل بنو عمر وكان ذا قدر فيهم وبعض مخالفيهم sashin masu sabawa da su ya da'ohum al-mamtura mamturawa ko meye dalilin da aka ce musu al-mamtura li anna yunusa buna abdurrahmani al-qummi kana min al-qata'iyya yana daga cikin shi'a qata'iyya nazara ba'dhum ya yi muƙabala da sashin wa'annan musauyawa, faƙala fi da kalami antum musawiyawa kenan a ala aini kun ƙasƙanta kun fi lalacewa a ganina minal kilabil mamtura, daga kannukan garin mamtura, don ka ce musu mamzuriya وفرقة منهم جماعة بذكرهم وقفوا في أمر موسى بن جعفر عليكم السلام كم نكم من طور بمذاته كما كان نكم كجورو سأجي موسو كجورا و <laughs> إيه؟ يوه هم ده إن بعدها كبابا أغاني بره ناتي سو نموري دي ناتي كذا كذا كذا كلا بالمنظور اي كسون غري دي اه كان زي كان كان دا كاي وروا مطر وتن كيلا صلى يا ديكا فقالوا وفرقة منهم وقفوا في أمر موسى بن جعفر فقالوا لا ندري أمات أم لم يمت illa anna muqimuna ala imamatihi amma mu muna nan akan sa hatta yattadhiha lana amru ghairihi har sai mun ga wani ya gajije ko ya miƙe wa in wadahat lana imamatu ghairihi idan imamancin wani ya bayyana mana kama wadahat lana imamatuhu qulna bidhalika wan na lahu sai mu yi masa da'a wa hunaka man inna Musa bin Ja'far nassa ala imamati ibnihi Ahmad bin Musa bin Ja'far ka dinga daga murya kai magana a jere kuma eh Iyi eh mana kowace ƙungiya za ka je in tana son ta ce nasara ai magana ce wanda annabi ya faɗi to kowace ƙungiya sai ta miƙe ta ce mu ne su ka gani kowace ƙungiya ta tashi ta biya ta ce mu ne su ba annabi ya ce kaza kaza ba to ni ne shi wannan mahadi to haka wannan yanzu da za mu duba ƙungiyoyin shi a ta nawa kenan kyau arba'in da ɗaya ka gutsutsura ko daban-daban bari ma an sa alama mu sauyiyan ne na arba'in ɗin ba a gashe ka yi gabin dai tana nan hanyar an baka juru za ko ɗan sai tambaya ina na ƙasan ibo na ƙasan ibo ina baya nan ina na kasan me take da suna kogi ta san kogi shi ma ya kwanta dama ko ina nan ba abin da zai ci arba'in da ɗaya da nake tambayan a me sirri na na tambayan arba'in da ɗaya wani karatu nake son ɗora in ba kuma ta ba hamisu ya yi tambaya akan isna asariya ko nace masa me kake ce na baka na zuwa Hmm? ana baka kana duba na aljihu kana miƙa masa kuɗi na can sauran tudun can kuma mai a ciki ha to wannan ɗin ma na fasa to shi ne eh, ake na ce masa ya to kaga ƙungiya ta arba'in da ɗaya don ban tuna zan ƙirga ba wani yadda na zo nan tukuna sai tambayan ta faɗo min saboda na san an yi ƙungiyoyin shi'a daban-daban ita wannan ita na a shari'a ƙungiya ce guda ɗaya mai zaman kanta ai ƙungiyoyin shi'a yadda ka san yayin da muka yi khawarijawa sai a ɗauka ba wata ma kungiya khawarijawa ne dai su ne duk kungiyoyin da ake magana na khawarijawa ne amma yanzu an manta abin da aka karanta ko an dai rike dan abin da aka rike masha Allah to yanzu gashi shi'a ita kuma ta arba'in da ɗaya ƙanana ƙanana da manya manya kuma sunayen kawai aka faɗi ba a zo a kan maƙalolinsu ba karatu na gaba alƙata'iyyatu au al’isina a gyara fensir ɗinka da kyau ko makanka wani ana ce musu kata'iyya ba su ne can wanda aka yi mukabala da waninsu ba ko كان من القطع وجن قومي عبد الرحمن القومي كان من القطعية to wannan سونا قطعية ما masu zuwa. إثنى ifina عشرية ashariya, جمهور الشيعة Abdullahi, duk wanda suka gabata ɗin nan ba abin nan ne ba, jama'a da ba kowanne ya kaɗa, sai da ya kaɗa duniya, amma ba kwane ba ga babbar tawagar jimu. وهم جمهور الشيعة وهم يسوقون الإمامة سنة قول إماما من جعفر الصادق إلى ابنه موسى الكاذب وقطعوا بموت موسى ويقال لهم أنا ce musu ainihin wannan dalilin da ake ce musu qat'iyya ana ce musu al-ithna ashariyya لدعواهم أن الإمام المنتظر هو الثاني عشر من نسبه دقى نسبه إلى علي بن أبي طالب فيزعمون أن النبي كنت حكم من تعني برابية وإنني وإنني وإنني فيزعمون سنة أوكا أن النبي نص على إمامة علي Aliyu ibn Abi Talib al-Murtada ko ka sa masa maka a'a ni na faɗa maka kasa abu ba littafin ka ba Abdullahi ne kaɗai aka ba izini ya sa wanda an fi saninsa da al-Murtada واستخلفه بعده بعينه واسمه wanda shine kalafahu ainin kenan annabi ya dora shi ba dahu bayan sa bi ainihi wa ismihi yace shi ne halifa wanda abun da ba a yi ba ko tunda kagan ka haɗo karatun da minhajus sunna a kaga yana tafiya daidai da daidai Tunda dama inda aka ce makaryata ne zaka je tabbas makaryata ne wa anna aliyan nassa shi kuma aliyu sai yayi doka ya nada yayi wasiya ala imamati ibnihi waye al hasan bin aliyu al-mujtaba kaga wannan idabol kenan wal hasan bin aliyu eh shi kuma ainihin bin aliyu nassa ala imamati akhihi al-Husayn ibn Ali shi kuma ana ce masa ash-shahi wa anna al-Husayn shi ko Husainu eh, ainihin ibn Ali nassa ala imamati binihi Ali ibn al-Husayn ko ibn al-Husayn as-Sajjad وأن علي بن الحسين نص على إمامة ابنه محمد بن al الباقر wannan karatu kaka ce kasa na kamisu ne wa anna muhammad ibn aliyu shi ko muhammadu ibn aliyu nassa ala imamati ibilihi ja'far as-sadiq sai dai nan abun da eh, nake so kila ka faɗaka wayannan mutane ba fa Iran suka rayuwa a'a su wayannan bayan Allah duk a Madina suka rayu su wayannan suka ɗauka ko da yake ba a Madina ba sun yi yawo wani ya je ya mutu a yaƙi kaza wani ya je ya mutu kaza amma ba sa tare da wayannan shi yanzu wa Jafar bin Muhammad nassa ala imamati ibnihi mai suna Musa bin Jafar ana ce masa al-Kazi Musa bin Jafar nassa ala imamati ibnihi Ali bin Musa ha kai wai mutum zai dora ɗanshi, ko daga nan aka same shi ne kaga dai abubakar yana da ‘ya'ya manya-manya bai ɗora ɗaya ba ai kaga umaru ɗan khattab yana da ‘ya'ya manya-manya mayaƙa masu ilimi majikinta manzon Allah bai ɗora ko ɗaya ba sai yanzu ko za ka mutum shago in aka buɗe maka shago ka fara rikewa to sai ka kawo ɗanka in ka mutu ɗan a bashi yana gaskiya ko baya gaskiya a sashi kuma sannan mutane masu ya da wasu tarance ya eh, gaskiya ne kaga a karrama shi to da ya riga ya mutu to ai dan bai cancanta ba ce ba komai ai kaga uban za a kalla kaga sai a abin shi dan nan bai iya komai ba dan nan bai goge akan komai a dauka a bashi haka a'a kai mu bar magana haka mu wuce abun mu Musa Ar-Rida wa anna Ali ibn Musa shi kuma nassa ala imamati ibnihi shi ma Muhammad ibn Ali shi kuma fa at-taqi al-jawwad wa anna Muhammad ibn Ali shi ma ibn Musa nassa ala imamati ibnihi Ali ibn Muhammad ko bana aliyu bana musa attaki ko annaqiyu wa anna aliyu bana muhammad bana aliyu bana musa nassa ala bani ala imamati al-hasanu bono aliyu bana musa bono muhammad bana aliyu bana musa al-askari az-zakiyu وهو الذي كان بسان الراء خامس يدي يرقونا وكذا قني سابري <laughs> ساتا تنزي أبا أي أبقى خديك وتنتجه كان بسان الراء وأن الحسن بن علي نسى ala imamati binihi Muhammad bin al-Husayn bin al-Hasani shi kuma ɗansa Muhammad bin al-Hasani bin Aliyu al-Hujjatul Qa'id Shabi ya ji daɗi ɗabi ya ce arba'in da ɗaya ya sha kayan amfani da ba wanda ya ina yake shi sau da kanan haka بن حسن aliyu علي الحجة qa'ima shi wannan Muhammadu bunu Hassan din shi ake ce ma huwal ga'ib shine wanda yi tafiya a'a shine wanda yi ya fake ya samu kwana wata kwana ya lafi zai fito yana nan zai fito in ji su huwal ga'ibu al-mahadi ko al-muntazar inda za su dawo duka gabaki da rikicin cikin su ma ya ishe eh. ai kaga ai ko da ba saba ba hawa ne ba ai ba su ce duk ƴaƴan aliyu ba warewa mutum zai bidiya sai zai ware wani ban da wani ka manta ina ka baro Muhammadu bin Aliyu wanda ake masa ke Ibn al-Hanafi ko Ibn al-Hanafiyya ai wani wata rana muna gumi college ina koya musu ne nake ɗaukar su tauhidi mun zo kan kungiyoyi shi'a wani ya zai assalamu alaikum Assalamu alaikum. Allah ya mana Muhammadu bin Hanafiya. Dan wajen Fatima ne? Sai na ce ba dan wajen Fatima ne ba na yi haka sai na dawo. Hakan da na yi da na dawo sai na ga sun sun yi dariya da shi da abokinsa. Saboda ai ƴaƴan Fatima suke bi. in tabbatar da shi ba san labari ya riga sami na san dan shi'a ne rikakke tun tunda mafi yawancin su dunnan suka yi karatu goma Na matan su dunnan suka yi karatu duk jura'a ujura'u nan to so da kana ke ce ai eh, Muhammadu eh, Hanabun al-Hanafiya dan wajen Fatima ne dan Aliyu dan wajen Fatima ne shi ma sai na ce a'a shi ba dan wajen faɗi ba maman shi kaza na yi hakan na kalla wannan dama nan nake so in kalla kafin in gama magana na dawo kan shi sai na ga sun tunda ya gana yi nan haka kaga za su yi magana za su yi magana kafin ga na dawo kan shi na ga sun yi dariya da na dawo kuma suka yi shi aka gode to ce musu komai ba na mai alladhi yad'una annahu yadhharu masu wanda suke da'awa zai bayyana fa yamla'u al-arda adalan ba'da am mul'at zulman wa jawra to wayannan sune imaman ba imaman dukkan shi'a bane ba wannan bangaren isna ashariya ne sune masu wannan واختلفوا fi sinni هذا tsari wannan sani asharar nan sun yi saɓani shekara nawa ya gudu inda mautihi faminhum man qala man qala kana ibnu arba sini nan ya bata wa minhum man qala kana ibnu samani sini waqtalafu fi hukmihi fi zalikal alwaqti suka yi saɓani wajen hukuncinsa a wannan lokaci. Faminuhun man za'ama annahu fi dalika ta na imaman. A shekara hudun ko a shekara takwas ɗin imami ne aliman bi jami ima ya jibu an yi alamahul imamu. Daga ba ɗayan abin da ya waje ba imamu ya san shi, ya san shi duk. Wa kana mafarudu ta'a alan nasi kuma ya kasance an wajabta uh, yi masa da'a akan mutane an yi wajabtawa gaba ɗayan al'umma su yi masa da'a sai dai al'umman shi ko wa minhum man qala kana fi dalika alwakatu imaman ala ma'ana anna al-imama la yakunu ghayruhu kan ma'anan a'a wani ba zai zama liman ba dole zai zama shugaba ba sai shi wa kanat al ahkamu yawma idin hukunce hukunce a lokacin ilal ulama'i malamai ke zartar da dukkan komai min ahli mazhabihi ila awani bulukihi ma balaga da balaga ta haƙaƙat imamatu to wanda ya ɓoye ووجبت طاعته وهو الآن الإمام ينظر إن شين إمام الواجب طاعته وإن كان غائبا تفيع يعني وهناك من زعم أن محمد بن الحسن بعده إمام هو القائم الذي يظهر في الأرض في الملف آه، فيملأ الدنيا عدلا anna Muhammad bin Hassan nan ba da hukum imamun za a yi wani imami bayan so kuma wa huwa huwa qa'imu alladhi yamla'u alladhi yadhharu kayku fayamla'u ad-dunya 'adalan fayaqmi'u adh-dhulma ya bi duk inda zalunci yake ya kwankwatsa shi وقد وقعت اختلافات an samu saɓanoni barkatai tasan ko in aka zo wajen wannan kai za a sha maganganu fi hali kulli wahidin min ha'ula'il ithna ashara wa munaza'atu jarar gaddamomi da muhawarori sun gudana bainahum wa baina ikhwatihim wa bani amamihim fasaru firaqan kathiratan wannan an gama unzul maqalatul islamiyyi sai shi'a al-himami alhimami alhishamiyya ƙungiyar shi'a wal yurusiyya da ya nuna kila suna da alaka ɗaya kuma firqatani ne ƙungiyoyi biyu ne firqatun tun sabu ila hisham ibn al-hakami ar-rafidi والفرقة الثانية تنصب إلى هشام بن سالم الجوالقي دو واني وهما على مذهب الإمامية في الإمامة أما أريك سوء طريقا إمامان شيني إمامية شي وچن اثنى عشرية وضموا إلى ذلك بدعتهم إلى التجسيم والتشبيه suka tafi suna ce Allah jiki ne kuma Allah ga kamannun Allah wal yunusiya su kuma atba'u yunus bin abdurrahman al-qummi مولى آل يقطين وهم من القطائية وضموا إلى ذلك بدعتهم إلى التشبيه هما to wannan kenan akwai ƙungiyar su shaitaniya. gaskiya ne Shi kenan wannan umaniya. sunan abin shaytanu A atba'u Muhammadu bin nu'man abi ja'far al bi shaitani taki. ce shaytanin wando kana fi zamani ja'far sadiq وعاش بعده مدة وساق الإمامة إلى بنه موسى وقطع بموته وانتظر بعض أصباته وصدق جيكوكين سنة جرى وشارك هشاب بن الحكم وهشاب بن سالس سكي مشاركة في بعض بدائه to wa'annan kenan yaya a ƙara hmm? ai ba wahala sunaye ne <laughs> to an bashi saboda dai sunayen nan na ce muku labari na zuwa karatun na zuwa cap ɗaya wai yanzu nan da kwana goma sai mun yi sallah insha Allah alwaqatu qasayfi kata aka waqada kata ni ni ban gama abun da nake ba lokacin ya gari alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين